31 ga watan Agusta na shekara 2017 in Allah ya kai mu za a rufe hada-hadar saye da sayarwar yin wasan kwallon kafa na duniya na shekara 2017 kafin gobe kungiyoyin kwallon kafa da dama musamman na nahiyar turai da na yankin asia sun dukufa wajen ganin sun kammala saye da karban aro na 'yan wasan kafin gobe. a yayin da ake yunkurin rufewan kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea da arsenal da sun cimma yarjejeniya kan sayan dan wasan ta na kungiyar kwallon kafa ta arsenal alex chamberlain dan shekara 24 da haihuwa a kan zunzurutun kudi fam miliyan 40 sai dai kuwa shi dan wasan ya canja ra'ayinsa inda ya ce ba zai koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ba inda ya ce Chamberlain ya ce ya fahimci kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana so ta yi amfani da shi ne a wasan gefe ba wasan tsakiyar inda ya saba ba wanda dama wannan dalilin yasa zai bar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal don haka ya ce ya fasa iya nan a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din ita ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta ce za ta ba da ɗan wasan ta mai suna Rahim stalin da kuma ƙarin wani sunzurutun kuɗi wa ƙungiyar kwallon kafa ta Arsenal domin sayan ɗan wasan gabanta mai suna Alex Sanchez yadda da kwanakin baya kungiyar kwallon kafa ta arsenal ɗin ta ce ba za ta sayar wata kungiya ta ke takare da a ƙasar ingila ba ita ma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta buƙaci Manchester United ta zo ta sayi ɗan wasan gabanta na gefe ɗan ƙasar Wales mai suna Gareth Bale ɗan shekara 28 da haihuwa inda a kwanakin baya Manchester United din ta tai ɗan wasan har kuɗi fan miliyan 90 sai dai mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal a wannan lokacin zanadin Zidane ya ce ba zai sayar da ɗan wasan ba amma daga bisani yanzu Manchester United din a Real Madrid din ta buƙaci Manchester ta zo ta sayi ɗan wasan in har tana da buƙata. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana gab da sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Danny mota akan kudi fan miliyan 40. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take yunkurin don ganin taso dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Coutinho shi ko tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne neymar wanda ya bar kungiyar a bana akan zunzurutun kudi har euro miliyan 222 zuwa kungiyar kwallon kafa ta psg inda ya zama dan wasa mafi tsada ya ce yana ba da shawara wa philip coutinho kar ya kuskure ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona in dai ba a manta ba a kwanakin baya ne dai ake samun takun saka tsakanin dan wasan Neymar da kungiyarsa ta da Barcelona inda kowane bangare ya ce zai karar dan uwansa karshen labarin wasannin kenan huta lafiya